وكل ضلالة في النار أيامنا شابقي لوتى رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قرى دبو دا داريه دا أربعين دا shine kuma sha takwas ga watan hudu miladiya dubu biyu da ashirin da biyu shi ga wani karatun na tafsirin alkur'ani mai girma a muna cin tafsirin suratun nisa a jiya mun tsaya karshen aya ta tamanin da a casa'in da shida yau za mu tafi farkon aya casa'in da bakwai fatan da zai ubangiji ta ala ya bani ikon karanta daidai da fassara daidai da fahimtar daidai da kuma aikata daidai bismillah الذين توفاهم قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها وأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا إلا المستضعفين من الرجال والنساء

ubangiji subhanahu ta'ala yake innal ladina tawaffahumul mala'ikatu haqiqa wa'annan da mala'iku ke daukar ransu zalimi anfusihim suna masu zalunta kawunan su qalu fima kuntum mala'iku za su ce da su a wani hali ko kasance qalu kunna mustaqafina fil ard za su ce mun kasance muna da rauni ne a doron ƙasa. qalu sai mala'iku su ce da su alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha shin kasar Allah ba ta kasance mai roba ba za ku hijira a cikin ta ba fa ulaika mawahum jahannam Allah ta ce wa'annan makoma su ita ce jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni illa mustaqatina min ar-rijali sai dai raunana daga mazaji wani nisa'i da mataye والولدان الذي والولدان لا da ƙananan yaran da ba za su iya wata dabara ba wala ya hata nuna sabila kuma ba za su iya samun wata hanya ta kubuta ba fa ulaika asallahu an ya afuwa anhum da yiwar ubangiji ala ya musu rangwani wa kana Allahu afuwan gafura ubangiji ya kasance mai yawan rangwani ne kuma mai yawan gafara ne kuma ya hajar fi wanda ya hijira saboda Allah ya jircin ardin wa ragaman kafiran wasa'a zai sami hanyoyin turmu da hancin kafirai da yawa a doron ƙasa wasa'a kuma zai sami yarwa mai yawa wa man yakun min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ku ya fita daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa thumma yudrikuhu al-mautu sannan mutuwa ta rike shi faqad waqa ajruhu ala Allah hakika lalansa ya tabbata ya amfu a gurin Allah wa kana Allah gafurar rahima ubangiji ya kasance mai yawan gafara ne kuma mai yawan jin kai ne bayan ubangiji subhanahu wata'ala a ayoyin baya ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna irin yadda addinin musulunci ya bai zaman lafiya muhimmanci sannan kuma addinin musulunci ya bai wa taka tsantsan da bin diddigin al'amura a tabbatar da su kafin a yi hukunci a kansu hakanan kuma ubangi subhanahu wata'ala daga hikimarsa a yayin da suka gabata ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillahi fatabayyanu har izuwa fadin Allah ne wa kadhalika kuntum min qabl famanna Allahu alaykum fatabayyanu akwai fa'ida da take nuna ma irin tarbiya na da dinin addinin musulunci cewa ba a buƙatar al'umma tsakanin su zama suna jirgin junansu kada su zargin junansu akan wani al'amari sai sun tabbatar da shi idan ubangiji ala ya kyale mu muna zargin junan mu to sai rayuwa ta zama ba za ta yi ba wane yana zargin wane wane yana zargin wane ubangiji ala sai toshe wannan kafa kowa za a yi masa hukunci ne da abin da ya bayyana a a a fili dangane da shi to sai ubangiji ala kuma ya yi magana irin ladan da Allah ala zai bai masu fita jihadi saboda Allah cewa da su da wanda ba sa fita jihadi matsayin su zai zama ɗaya a gurin Allah ba subhanahu wa ta'ala duk da cewa su ma wanda ba su fita jihadin ba tunda jihadin farzan ne ala sabili kifaya kamar yadda bayani ya gabata jiya to su ma suna da ladin su a gurin Allah shi sa Allah ce wa kullum wa adallahu husna da su wa su fita jihadin da wanda ba su fita ba duk suna da aljanna a gurin Allah sai dai wa su fita jihadi sun fi daraja da ɗaukaka a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to sai kuma Allah ta'ala yake zargin mutanen da suka nuna cewa sun musulunta amma kuma suka zauna tare da kafirai suka ifita fita su hijira don su bayyana da addini suka zauna tare da kafirai za su yi hijira kuma ba su yi hijira ba yana ba sa iya bayyanar da addinin su ba sa iya yin addini a daidai da ya kamata Allah ta lace innal ladzi tawaffahul mala'ikatu haqiqa wa'annan da mala'iku suke ɗaukar rayukan nan lafadin al mala'ikatu sai zama aljinsu. sai zama ko kuma ya zama almala'ikatu ya zama mala'iku sai ya zama mala'ikan da yake ɗaukar rai din ba guda ɗaya ba wata aya din ta nuna cewa mala'ika ɗaya ne yake ɗaukar rai wal ya malakul maut alladhi wukila kaga wannan ya nuna cewa mai ɗaukar rai din mala'ika ne guda ɗaya amma a nan kuma sai nuna idza mala'ikun kuma tawaffalhumul mala'ikatu kaga ya nuna kamar cewa mala'iku din suna da yawa malaman sai ke babu karo da juna tsakanin waccan da wannan al'asaru mala'ikan da yake ɗaukar rai ɗin guda ɗaya wanda sunansa ya sunansa malakul sunansa zara'ilu bai bai tabbata da waya ingantacciya ba kama hadisin albarra bin azib Allah ya kara masa yadda cikin musnad imam ahmad shi ya kai cikakken hadisin sai ya nuna cewa kafin wancan mala'ikan ya zo shine karbar ran akwai awan ɗinsa akwai wasu mala'ikun da suke zuwa masu yawan gaske to bayan ya zo ya zaro ran sai ya miƙa shi gurin wa'annan mala'iku din hakinan babu karo da juna shi yake jibin tattaran ran amma wa'annan kamar ma'aikatan sani wanda su kuma ya tiran su zai miƙa ba da kaga babu karo tsakanin inda aya ta nuna cewa mala'ikan ɗaya ne inda kuma ta nuna cewa mala'ikun da yawa ne to ban ta ala yake wanda mala'iku ke ɗaukar ran su zalimi an fusi suna masu zaluntar kai a nan zaluntar kai wasu malaman ka ce abinda da ake nufi zaluntar kai shine kafirci kamar yadda Allah ta ya ce walkafiruna zalimuna wal kafiruna wa da Allah ya ce kafirai su ne azzalimi wasu a suka ce shi ne kin yi hijira da suka ko shakka babu ko wani tafsiri na biyu shine yake a nan balimi an kusur suna masu zalunta kawunan su ke na zama da suka cikin kafirai ba su hijira ba ba sa iya addini ba su iya bayanar da addini har ma akan iya mai da su ya koma cewa sun yi radda sun bar addinin Allah imam bukari ya fitar da hadisi daga abdullahi dan abbasin allah ya kara masa yadda ya ce anna nasa minal musulmina kanu ma'al mushrikina yafturu sawar da mushrikina ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya ce wasu mutum daga wasu mutane daga musulmi sun kasance tare da mushrikai sai zama idan za a fita yaƙi suna fita tare da mushrikai sai su ƙara yawan mushrikai wanda an san a wajen yaƙi yawan ku yana daga cikin abin da yake kara musu karfi ya kuma tsorata abokan rigimar da sai kara musu ainihin yawa idan za su yaƙi tare da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai ce ya ci samu fayar ma bihi sai ba hadun faktulu wani lokacin ma za a harbu kibiya sai ta samu wani a cikin sai ta kashe ko kuma a taru wani su da takobi a tare wuyansa ya zama ya mutu yace fa innal ladhi tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim yace sai ubangi ta alai saukar da wannan aya ne haka na a yayin da suka zauna tare da mushrikai suka dada yawan mushrikai ba su hijira ba to in suka zo aka yi musu wannan kisa din abu ne mai sauki ya zama za su da hukuncin kafirai din shi yasa ubangi subhanahu ta'ala ya zarge su to a yayin da malaiku za su dau rayukan su malaiku za su da su qalu fi wa kuntu sai ce da su a wani hali ko kasance ma'ana a wani hali kuke kuka kasance ya zama kun zauna ba ku hijira ba kun bi manzo Allah kun je kun taimaka masa tare cewa kuna da halin da za ku hijira din kuna da hanyar da za ku fita ku hijira din kuna da dabara da wanda za ku hijira sai su ba da uzuri su ce kunna mustafafina fil ard sai ce abin da yana ni hijira mun kasance muna da rauni ne a doron kasa mu rauna na ne an fi karfin mu an danne mu ba za mu iya hijira ba ko ba za mu iya bayyanar da addinin Allah karara ba kalu sai malaiku ce da su alam kun ardullahi wasi'atan tunda za ku iya yin hijira din kun zauna a garin da ba za ku iya addini ba ba za ku iya bayyanar da shi ba sai malaiku ce da su shin kasar Allah ba mai rautiya ba ce kamar yadda Allah ce ya ibadi inna ardi wasi'a fa iyaya fa'budu Allah ce ya ku bayina haƙiƙa ƙasa ta duniya da na halitta ne yalwa fa iyaya fa'budun Allah ke ni kadai za ku bauta idan in an hana ka bauta Allah nan, to matsatan ka bauta Allah idan an hana ka bauta Allah a can garin to wajibi kai hijira ka tafi inda zaka bauta wa Allah dan Allah ya ce fa iyaya fa'budun ya halitta kasar da yalwa yake ni kadai za a bautawa to shine malai kura ce da su shin kasar Allah ba ni yalwa ba ce fatu hajiru fiha ba za ku hijira a cikin ta ba idan anan an hana ku bayanar da addinin Allah an hana ku muta Allah to ku ya ku dau hanya mun ku bar garin ku je da za ku muta Allah sai ubangi ta ya faɗi sakamakon su yace fa ulaika mawahum jahannam Allah ta ce to wa'annan makomar su ke wuta jahannama ubangi ta ya tsare sai Allah ta ya ce wa sa'al masira makoma ta yi muni in ta zama wuta ce wutar jahannama Allah ta ya tsare to kaga wannan ke nuna cewa dukkanin mutumin da yake a garin da an hana shi addinin Allah an hana shi bayyanar da addinin Allah to in dai zai iya hijira wajibin sa ne hijira idan bai hijira ba to ya zama yana nizamin takkanta ubangi subhanahu wata'ala zai dirkake shi da azaba ranar alkiyama tun daga lokacin da za a ɗauran sa zai fara gane irin matsayin sa gurin Allah subhanahu wata'ala amma tare da haka akwai mutanen da su kuma ba su hijira din ba amma abin da yana su hijira shine rauni na gaskiya da kire an fi ƙarfinsu in ma dai wasu bayi ne su ko wasu raunana ne a cikin dangi wanda an kama su an ɗaure su babu wata yaya za su iya kuɗa su hijira to kaga ubangiji ta'ala ba zai kama irin wayannan da laifi ba domin su ba su da hanyar da za su hijira din ne duk da suna so su hijira din sai Allah ta yi istinla'in ki sai Allah ta ce illa mustaqafina min ar-rijali sai dai raunana daga mazaje to wayannan raunanan wanda suke da rauni wanda an tsare su bayan da za su iya kufta su hijira to ubangiji ta'ala sai istisna'in su ba sa cikin fa'ulai kama wa mu wa sa'il masira ba sa cikin wanda Allah ta'ala ya taimako musu jahannama ce ko ba sa cikin wanda Allah ya zarga an sani dama ka'ida ta addinin Allah shine fattaqullaha mastaqatu kiyaye dokokin Allah mastaqatum gwargwadon ikon da ubangiji ta'ala ya ba ku ba za ka iya kaza ba to Allah ta'ala ba zai dora maka nauyin sa ba to insha Allah ya istinai kuma Insha Allah ya fara da ar-rijal dan kada ka dauka cewa a maza ba ne rauni insha Allah ya fara da su yace illa mustaqatin sai ce min ar-rijal dan ka gane cewa ko wanda mazaje ne amma kuma suna da rauni irin raunin da ba za su iya fitowa su yi hijira ba irin su a alwalid bin walid wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya dinga roƙon musu Allah subhanahu wa ta'ala manzo Allah ya dinga roƙon musu Allah subhanahu wataala cewa ubangiji ta'ala ya kubutar da su irin su Salama bin Hisham irin su Ayyash bin Abi Rabi'a da manzo Allah ya dinga alƙunti na roƙon Allah ubangiji ta'ala ya tsirtar da su to kaga wannan duk suna cikin almustaqafina min rijali sai Allah Allah ya ce wan nisa'i da kuma matayi su dama matayi an san halittar da Allah ya suna da rauni mafi yawan mace ba ta iya wani abu sai da karfafan namiji yana da cikin raunin mace ma yasa ubangiji ta ya haramta mata yin tafiya fati ce tare da muharraminta saboda in ta tafiya ita kadai mai rauni ce wani abu na rauni zai iya kama ta zama babu abin da za ta shi yasa abin da ake faɗa wai what man can do woman can do wannan ƙarya ce har ma sun ƙara wai what man can do wai woman can do beta kaga wannan kawai ka san shashanci ba yanda za yi abin da namiji zai yi a ce mata za ta iya shi Allah ta Allah ya bambanta shi Allah ya ce an rijalu qawwamuna ala nisa'i haka Allah ya halicci zaka al mata suna da rauni abu ne mai wahala mace ta iya fita ita kadai ta yi hijira musamman watakila wasu daga cikin matan tunda a lokacin ba a haramta aure tsakanin su ba Allah bai bata auren ba wasu na karshe wasu mazaje ne ba kaga ba su da hanyar da za su iya fitowa da sun yi hijira sai Allah kuma ce walwul da kuma ƙananan yara dama ƙananan yara suna tare da iyayen yaro ɗan shekara ɗaya shekara biyu shekara uku bayan da zai iya fita ya hijira shi sa abdullahi ɗan abbasin allah ya ƙara masa yadda kamar da imamul bukari fitar da ruwaya ya ce ana ummi ma azar allah ya ce da ni da baba ta muna ci wanda allah ya mana uzuri a wata ruwayar ana wa ummi a mustaf'atina ya ce da ni da baba ta muna cin masu baba sai da ce a allubawatu kubra al-lubawatul kubra ummul farash ita ce babarsa yake to da ni da ke muna cikin masu rauni me yake nufi masu rauni masu raunin da Allah ya ambata ana yasa lokacin da aka yi ba su iya yin hijira ba saboda suna da rauni kaga suna cikin wanda ubangi ta'ala ya wa uzuri cewa banda su su ba su da laifi a gurin Allah subhanahu wa ta'ala yace allazina a la yastadi'una hilatan wanda ba za su iya wani wayo doke dabara ba ba wani ƙarfi da suke da shi da wani wayo da dabara na yin hijira wala ya hata zuna sabila kuma ba samu wata hanya da za su iya kufuta zai su hijira ba wayannan ubangiji subhanahu wataala ba zai kama su da zai ba a imamu bukari ya fitar da hadisi daga abu huraira allah ya kara masa yadda yace bainama annabi sallallahu alaihi wasallam yusalli isha ce manzo allah yana tsaka da sallar isha'i idan qala sami allahu liman hamidahu bayan manzala ya yi ruku'i ya dago da sami Allahu liman hamidahu thumma qala qabla an yantira kafin manzo Allah ya sujada sai manzo Allah ya ce Allahumma najji iyash bin abi rabi'a Allahumma najji salama bin hisham Allahumma najji walid bin walid sai manzo Allah ya dinga addu'a ta alqunut wannan shine addu'a da yake ta alqunut a sallar farilla dama ana yin ta ne inda nazira ba ko da yushi ba idan wani abu na musiba ya wa musulmi ko rauna na na musulmi aka zama ana zalunta su a guri to za a yi musu alƙunutu Allah ya tsarta da su a sallolin farilla ko kuma a'a wata masifa ta ko musulmi wasu azzalumai suna zalunta su da makamantansa to za a iya addu'a cikin sallolin farilla to irin wannan addu'a manzo Allah ya inda nazila to sai manzo Allah ya dinga addu'a Allah ya tsira da Ayyaz bin Abi Rabi'a kage yana cin wanda aka tsare kenan da kuma ainihin Salma bin Hisham da da bin wali, sai manzo Allah nan yayi taktifi sai ko manzo Allah ya ammani sai ya umumi sai ta Allahumma lajil mustaqatina minal mu'minina Allah ka tsirtar da raunana na daga mu'minai irin rauna nan da ya zama an tsare su daga mazaje da kuma mataye da ƙananan yara Allah ta rai tsirtar da su saboda kasantuwar su zama cikin kafirai din zai iya haifar da illa din da za ta isa a juyar da su addini sai man Allah kuma mummunar addu'a ga su kafirin suke tsananta musulmin suke cutar suka kare su yace Allahumma shiru wa ta ala mudar yace Allah ka tsananta kamunka akan kabilan mudar yace Allahumma ja'alha salina ka sanni yusuf Allah ka sanya musu fari irin farin da ka sanya mutanen annabi yusuf alaihi salam haka manzo Allah ya dinga musu addu'a manzo Allah ya dinga musu alqunutu sai da manzo Allah yi wata guda yana yi musu kaga hadisin Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda a wannan ruwaya din ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi musu ne a sallar sallar isha'i a ya zo a wata ruwaya din annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yayi musu wannan addu'a din a sallar azhar a ya zo a wata ruwaya din a sallar magarba da ka dai abinda ruwaya take nuna a duk sallolin farilla manzo Allah ya dinga wannan alfini ana tsammanin Allah ya kara musu da yake manzala wata guda ne musu wannan alƙibla to kaga wannan saboda suna da rauni ba su da laifi a gurin Allah isa manzo Allah ya dinga musu addu'a Allah ta'ala ya kubutar da su sai Allah ta'ala ya ce fa ulaika irin rauna na din daga mazaje da matayi da ƙananan yaran da ba za su iya hijira ba ba su da hanya ta kubuta ba su da wayo da dabarar da zai su hijira asallahu an yafuwa an wayannan da yiwar ubangi ta halaye musu afuwa a ibn ashur ya ce a nan an kawo asa tare cewa ubangiji ta'ala shi ne mahalicin komai shi ne mai kaddara komai ubangiji ya san in zai musu zai musu ba zai musu ba zai musu ba amma sai ya kawo asa ya ce hikimar kawo asa a nan don kada mutum ya zama yana da damar da zai hijira din ma ya fake da afuwar Allah ya ƙi ce ai Allah zai mun afuwa sai ka kawo asa kuwa take mai cewa ba dole bane ai afuwa tare cewa asa a gurin Allah tabbaci idan Allah ya ce a sa an ya fa'ala kaza ta wannan tabbas ne Allah zai aikata haka nan wajen rija'i da rija'in Allah da rija'in manzan Allah tabbas ne shi sa hadisin a da Imam malu ya fitar da shi haka nan Imam Bukhari hadisin Abu Hurairah Allah ya kara mace da Imam musulun ya fitar da shi lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yake magana kofofin aljanna akwai wanda za a kira ta kofar sallah ta kofar azumi ta kofar kaza ta kofar kaza sayyidina abubakar ya tambayi mazalar cewa ya manzan Allah aiko wanda za a kira ta ko dukkanin kofofin nan baya da matsala shin ya manzan Allah ko wanda za a kira shi da dukkanin kofofin nan sai manzan Allah ce ina fatan ma kai ne ya abubakar ni isa imamu suyudi cikin tawirul hawalik yace rja annabi yaqinu yace rja'in annabi kini ne yana so ce ma to kenan sayyidina abubakar tunda manzan Allah ce ina fata to wannan ya ƙi ne sai na bakar ƙofofin aljanna dukkan su yan kirayi shi sai dai ya zaɓi ƙofar da ya fayi yawan yin aikinta sai ya shiga ta wannan ƙofa ɗin Allah ya samu na ci wanda za a kira ta ƙofa da cikin ƙofofin aljanna daga a sata Allah subhanahu wa ta'ala tabbace to irin wayannan Allah ta'ala zai musu amfuwa zai kau da kai gaban su Allah zai musu rangwani. sai Allah ta'ala ce kana Allahu afuwan gafura Allah mai yawan afuwa ne afuwar ubangiji ta'ala ba ta da iyaka Allah ta'ala mai yawan yin afuwa ne ga bayinsa kaga da ubangiji ta'ala ya kawo magana ta afuwa ya ce afuwan sai kuma ya rufe da sunansa al'afu gane da cikin sunayen Allah al'afu tun da ka fahimci Allah yana da suna al'afu yana da siffa ta afuwa kenan to ka sai ka yawaita neman afuwa Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine bautar da zaka yi wa Allah da wannan suna kada kai wani laifi ga Allah ka ɗauka bai zai maka afuwa ba a'a tuno da sunansa al'afu sai ka bauta masa da sunan sai kai ta neman afuwarsa kuma zai maka afuwa sannan kuma ya ce gafuran kuma Allah ta'ala mai yawan gafara ne wannan mun yi bayani a kan gafur a mu na jiya wannan kuma mai ke nuna maka wannan ke nuna maka kenan duk sanda za ka roƙi Allah subhanahu wa ta'ala to abinda za ka roƙi Allah ina da munasaba da wani suna na Allah to ka rufe shi da wannan sunan na Allah kana neman arziki a gurin Allah to ka dinga kiransa da sunansa ar-razzaq ko in ka gama addu'ar ka rufe ta da sunan Allah ar-razzaq annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko lokacin da manzon Allah a Abubakar Allah ya kara masa yadda ya ce da manzon Allah allimni du'a'an ad'u bihi fi salati yace ya manzon Allah ko ya mun wata addu'a da zan roki Allah da ita cikin sallata ka sai ce kace Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kafiran wala yakbiru dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indaka sai ce me innaka antal ghafurur rahim kaga gafara aka nema sai kuma aka cike da addu'ar innaka antal ghafurur rahim wanda yana da kyau wajen roƙon Allah subhanahu wa ta'ala mutum ya zama yanayin haka kakka ta yin alƙunutun watan azumi yana Allahumma Allahumma damir a'da addin Allahumma kusmu aka azizin muktadir kuma bi rahmatika ya arhamar rahimi ya kana allahumma kuzhum kana kuma bi rahmatika kaga ba munasaba ba maganar rahama bace ana kana allahumma dammirhum allahumma kasirhum allahumma zilzil al-ard kaga akadami kuma kana bi rahmatika kaga ba maganar bi rahmatika ana ka dauko sunan Allah da sifatiki da munasaba da abin da kake roƙa wanda yana cin hanyoyi da ake roƙon Allah kuma Allah ta yake biya wa bayi bukatun su kaga Qur'ani ya nuna haka kuma ga sunna ta manzon Allah mun kawo wacce ta mata nuna haka shi yasa ubangi ta Allah ya rufe da waɗannan manya manyan sunayen da manya manyan sifofi na al'afu wanda yake siffa ta afuwa da kuma al-ghafuru da ke siffa ta gafara to sai ubangi subhanahu wata'ala kuma ya shiga magana kan mutumin da ya tafi hijira dan ka gane cewa ita hijira din yinta dan adam baya ba wani matsala yake samu a cikin ba domin da yawa dan adam yana tunanin idan ya hijira ya bar garin shi inda za shi zai shiga cikin kaskanci da ainihin takura da talauci da makamantan wannan to sai ubangi ta'ala ya nuna ma cewa ba haka bane da yawa ma lokacin da mutum ya hijira ya bar garin shi tafi garin da zai bauta Allah yana iya samun arziki fiye da arzikin da yake a garin shi yana iya samun ɗaukaka fiye da ɗaukaka take a garin su don babu ɗaukaka ta kai a baka kai addinin Allah yadda kake so ba wani matsayi da ɗaukaka ne kai wannan hijirar sahabban manzo Allah ta nuna mana haka an fito da su daga garin maka allazina ukurju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasula ulaika humus sadiqun lokacin da aka fitar su daga garin maka an fitar da su an sun rabu da gidajensu sun rabu kuma da ainihin dukiyar sun da komai amma ka duba yadda ubangi ta'ala ya azarta su a garin madina kalli irin dukiyar da abdurrahman bin aufin Allah ta'ala ya bai duba na abubakar mawadaci ne dubu umar Allah ya kara masa yadda duba na usman ya sai da irin roma ya shirya jesul usra ga abubuwa da ya dinga yi da dukiya ka duba ka duba irin su fa'ad bin abi waqas Allah ya kara masa yadda haka yake gaya manzan Allah ya manzan Allah gani bani da lafiya wa ana zumarin yana faɗa da kansa ya manzala ni ma abokin dukiya ne a lokacin a hajjin ban kwana ne ya rashin lafiya yake gaya manzan Allah wannan ya ce a fa'ata Sadda'u da sulu sai mali ya manzala ba zan iya ba da dukiya ta bi bi sauka matsayin sadaka ba to kaga sanda suka yi hijira suka bar garin su garin maka da cewa suna san garin ba su fito da komai ba an kwace gidajensu an kwace dukiyoyinsu suka zo kuma suka sami garin madinan gari ne mara daɗin zama dan su bilala har kuka suka dinga yi saboda irin zazzabin madina da rashin daɗin madina har sai da manzan Allah ya yi addu'a ya roƙi Allah ubangi ta Allah ya ɗauke zaɓin madina Allah ya yi addu'a Allah ya ɗauke zaɓin madina ya jefa shi jumfa sannan ka ɗan samu sauƙi sauƙi shi sa garin madina kamar yadda manzan Allah ya faɗa ya ce tantin naf kama yin filkiru kamar falhadi idan mutum ba ɗan madina ba ne munafiki ba iya zuwa zauna a garin madina shi mun manzala ce garin madina ya koran mutane munafikai kamar yanda ainihin wuta idan ana ziga ziki take kore dattin karfi yanda za a sa karfe a wuta ya ja a dake shi duk wannan tsatsa ta fita to haka ba zai take tsatsa duk wanda munafikin da ke korarsa to kaga sun yo hijira sun zo ba su da komai amma ka duba inda ubangiji ta lai musu goma ta arziki aka rage zazzabin garin kuma suka turmuza hancin kafirai dan a garin madina ya kafa daular addinin musulunci da aka yi badar a badar aka fara turmuzi hankinsu abu wajen manya-manyan ƙorashawa da suke ji da kansu suke azabtar da al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a badar gaba ɗin su bakwai aka kashe mutanen da suka dora manzo Allah mahaifa suka dinga dariya ya tamayal ba'dhum ala ba'd ana kyakyata dariya wannan ya kwanta kan wannan wannan ya kwanta kan wannan duk a badar aka kashe kaga aka turmuzi hancinsu aka yi uhudu a uhudu za ka ce an yi kare jini bari jini wanda akwai hikima ta Allah a karatu na tsohon al-imran da mun yi bayanin wannan banda sauran ya kuka da aka yi sai da manzan Allah karshe da ya zo ya buɗe garin maka shekara karata takwas kaga an da hanci sun rasa ina za su ga sai da manzan Allah ya musu afuwa cewa wanda ya shiga gidan Abu Sufyan ya tsira wanda ya shiga masallaci ya tsira wanda ya shiga gidansa ya tsira aka kama wanda za a kama me kuke da canza musu kai karimi ne dan karimi kai mai afuwa ne kai ne kaza muna ta afuwa da kai manzo Allah ce ku je an tumul tsulaka ku je an sake kaga an turmu da hancin su yanzu garin makan ma ya dawo na addinin musulmi to dan kada wani ya dauka in aka yi jira din kaskanci ake samu ko ba za a samu arziki a wadata ba da wadata ba dan mutum ya ba garin shi to sai Allah ta'ala yake cewa wa man yuhajir fi sabilillah duk wanda ya zamo yayi hijira saboda Allah ya zamo ya fito a ya bar garin ya bar garin su saboda Allah subhanahu wata'ala ya fito ya hijira ne domin ya zama addinin Allah ya ɗaukaka ya fito ya hijira ne don yaɗa addinin Allah subhanahu wata'ala to wanda ya zama ya yi haka Allah ta lace jirfil arzi muragaman kafiran wasa to zai samu ainihin turmuza hancin kafirai da yawa a doron ƙasa kamar yadda na bada misali da yadda sabon manzan Allah ce Allah ta zai ba shi ƙarfi babu wani ƙasƙanci zai ba shi dama ta turmuza hancin kafirai kuma wa Allah ta'ala yake wa sa'a ma'ana zai sami yalwa mai yawan ubangi ta'ala ne yake azarta bayi Allah ta'ala zai azarta shi Allah ta'ala ya bashi dukkanin abin da yake bukata inda ya zama hijirar tasa yayi ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala to sai ubangi ta'ala yake man yakun min baitihi muhajiran ila Allah wa rasulihi wanda ya fito daga gidansa yana mai hijira zuwa ga Allah da manzansa ya fito daga jira abin da ya niya shi ne ya ne ya je hijira to kuma sun ma yi jirkul maut to kafin ya je garin da zai hijira kuma sai mutuwa ta rike shi to sai Allah ta ya ce faqad waqa ajruhu ala Allah duk da cewa ya mutu kafin ya je garin sai Allah ta ya ce ladansa ya abu ladansa ya tabbata a gurin Allah subhanahu wataala wannan ke nuna ma ka'ida ta hadisin nan hadisin Umar Allah ya kara masa yadda innamal a'malu niyyati wa innamal likulli imrin ma nawa kaga da hijira ya din to sakamakon niyyarsa zai samu ladan sa gurin Allah subhanahu wataala hadisin Isra'ili wanda mai kawo kwana uku da ya gabata wanda yana cin sai muslim wannan hadisin ke kara tabbatar maka da wannan abin da ya zo a cikin wannan aya kaga mutumin da ya kashe mutum 99 ya cika na 100 da wannan rahib din kaga ai ya fito ne yana ne yana ne hijira zuwa ga Allah da mazala dan ya tafi ne ya bar su zai tafi tuba zuwa ga Allah kafin ya je garin da zai tuban ko mutuwa ta rike shi da mutuwa ta rike shi Allah ta'ala ya sa mala'ikun rahama suka zo ɗaukarsa mala'ikun azaba suka zo ɗaukarsa kowanne suka ce nasu ne wannan suka ce ai da yaya bai taɓa aikata alkhairi wannan suka ce ai ya fito ne yana mai tuba zuwa ga Allah sai Allah ta'ala ya aiko ni mala'ikan dan ya hukunci a tsakanin su ka sai ya ce to auna wannan gari ya kusa da shi in ya fi kusa da garin da ya baro to sai mala'ikun alama su dauka idan ya fi kusa da garin da zai je sai mala'ikun rahama su dauka ana auna sai ga ya fi kusa da garin da zai je sai mala'ikun rahama su dauke shi kaga kharaja muhajiran ila Allah wa rasulihi ya fito yana mai hijira ga Allah da manzon Allah sai zama ladansa ya tabbata saboda kyakkyawan niyyarsa a wata ruwayar ma Allah ne ta'ala ya umarni ga wancan garin da ya baro ya matsa Allah ya umarni ga wannan garin shi kuma ya matsu wa ma zalika ala Allah bi aziz wannan an abu ne mai sauki a gurin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga dukkanin mutumin da ya zama ya fito dan ya hijira zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala to zai samu cikakken ladansa a gurin Allah wannan ko bai tsaya iya hijira ba dukkanin wani aiki da mutum zai yi saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya niyya yin sa sai ya zama ya taho don yi wannan aikin kuma kafin ya je zuwa ga aikin sai ya zama ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa to wannan zai samu cikakken ladan sa gurin Allah subhanahu wa ta'ala a ibn abi hatim haka nan da ibn jarir tabari da shi ibn kafir sun fitar da ruwaya daga abdullahi dan abbasin Allah ya kara masa yadda yake cewa karaja dambarta bin jundubin ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Yake wani mutum da ake ce masa damratu dan jundub ya fito zuwa gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma ta fi dariqi qabla an yusila ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai ya mutu akan hanya kafin ya sabi ya su gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi da lafiya ne sai ya umarci iyalansa cewa yana so ya bar wannan garin da kafirci ya bi manzan Allah da aka ta ɗauko shi ta kai shi gurin manzan Allah to an ɗauko shi a kan hanya kan a ƙarasa gurin manzan Allah sai Allah ya karɓi ransa ya ce fa nazalat sai wannan aya ta sauka wa man yakun min baiti muhajiran ila Allah wa rasulihi thumma yudrikul maut fa qad wa'a ajru ala Allah wa kana Allahu ghafurur rahim sai Allah ya saukar da wannan aya cewa dukkanin mutumin da ya fito yana mai hijira zuwa ga Allah da manzala sai mutuwa ta rike shi to ladansa ya tabbata gurin Allah haka nan dukkanin wanda ya zai wani aiki na alkhairi kan ya ƙara sai zuwa ga wannan aikin aka samu wani mani minar mawani ya hana shi wannan aikin to ladansa ya tabbata gurin Allah subhanahu wataala to kuma haka aka tusa haka aka wanda ya fito zai wani abu na saba wa Allah sai zama ba dan tsoron Allah ya fasa ba wani abu ne ya zo ya tokar shi yana yi saban Allah to wannan yana da zanubin cikakke a gurin Allah na wannan saɓan. hadisin abu musa al'ashari Allah ya kara masa yadda manzo Allah ce zatta al muslimani bi sayfaihi ma fal qatil wal maqtul fi nar ce idan musulmi guda biyu suka zare takubban su suka yaki junansu suka yi fada da junansu kowa na son ya kashe ɗayan sai manzo ce da wanda ya kisan da wanda aka kashe yan wutan. sai sa suka ce ya rasulullah fa hadal qatil wannan shi ya kisa ba a da matsala an san dama wanda ya kisa yana da laifi yace to fa ma balul maqtul ya manzo Allah shi wanda ya kashe me ya same shi me yasa kace shi ma dan wuta ne ka sai manzo Allah ce la'annahu harisun ala qatl sahibi manzo Allah ce saboda shi ma yayi kwadayin kashe dan uwansa kenan me ya hana shi ya kisan bai samu dama ba isa annabi ke bi dan wuta ne kinan duk abin da zaka yi na saban Allah idan ya zamana ba ba tsoron Allah ne ya hana ka abin ba wani mani ne ya hana ka to wannan zunubin za ka same shi barin ƙara ba ku wani misali yanzu muna watan ramadan haka ne ko kawai sai mutum ya tafi ya tafiya sai gan shi inda ba kowa daji ne kawai sai ya hango famfo yawai ga ko ina ba kowa kawai sai niyya daga ci a ransa kawai bare je sha ruwan sai goge bakin sai nuna mutane na azumi yana zuwa sai bude famfan ba ruwa azumin sa ya baci an fahimta ya sha ruwan saboda yayi niyyar ya sha ruwan rasa ruwan da yana sha wannan shine abin da malamin sa azumin sa ya baci an fahimta saboda abin da ya hana shi ya sha ruwan ba tsoron Allah bane a'a ruwan ne bai samu ba kama wanda ya zama ya yi niyyar wani abu na saban Allah sai tsoron Allah ya hana shi shi kuma wanne yana samun mai kenan shi kuma yana samun lada ne a gurin Allah shi ne zuwa hadisin Abu Huraira da hadisin Abdullahi dan Abbas cikin sayi mutum da da da da Allah ta'ala yace idza hamma abdi bi sayyi'atin falam ya'malaha idan bawa na yayi nufin yin mummunan aiki bai aikata ba Allah ya ce za a rubuta ma hasana cikakkiya to ka dauka wannan yana karo da wancan hadisin da kake falqatul maqtul fil nari a shi wannan tsoron Allah ya fasa yin saban ya tafi gurin wata farkarsa zai zina da ita yana hanya sai ce kai sai tuna irin abin da Allah ya faɗa na haramcin zina da irin abin da Allah zai mutumin da ya mutu yana zina wannan tsoron na Allah sai ya fata to Allah lada zai baki amma ya tafi zai je ya lalatar kawai wataƙila yan kuɗin da tafi da su wanda kuma dole sai bayar sai lalaba sun zubi sai ya dawo sai ya samu janubinsa ko kawai sai yan sandan suka kama suka gaba da shi ransa na taɓaci zai je abin da ya ga dama yanzu an hana shi to nan zai samu zunubinsa a gurin Allah kamar yadda shi ma abin da ya shafi lada shi ma haka yake sai ubangiji ta'ala yake cewa wa kana Allahu gafuran rahima ubangiji ta'ala ya kasance gafuran mai yawan gafara wani gafara ubangiji subhanahu wata'ala ba ta da iya ba ta da adini mai yawan gafarta bayan ta ne mai yawan gafara ne ga bayan sa subhanahu wata'ala rahimu ko mai yawan jin kai ne ga bayan sa ibnu ashur alayhi rahmatullahi a ayar da makaranta ta farko dangane da wanda ya samu damar yin hijira bai hijira ba ya kawo matakai guda shida na zama a garin da ba garin musulunci ba da hukunce-hukuncensu ya ce ya kasance mutum mumini musulmi yana zaune a garin da ya zama za a fitile shi a cikin imaninsa wataƙila ma a yi masa tilas sai ya yi kafirci kuma yana da ikon ya fita ya bar garin ya wannan wanda ya sami kansa a wannan hali yana daidai da wanda ayyana ta zafi a kansa idan ya zauna a wannan garin bai fita mutum da zai iya fita to shi ma yana cin zalimi an fusin yana cin wani su zalunci yana cin da Allah ya ce famawahum jahannam wa sa'ad masira wa'anda Allah ya ce makoma su je jahannama kuma makoma ta yi muni ta zama ita ce jahannama yace na biyu wanda ya kasance a garin kafirci amma garin babu wanda zai fitine shi a cikin sa sai dai kuma a garin akwai jin tsoron bijirar da kai zuwa ga cutar da ransa za a iya kashe shi ko kuma a cutar da shi abin da ya shafi dukiyarsa ko kuma ya zama a cutar da shi ta wajen mai raba shi da lafiyarsa ko makamcin wannan to yace shi wannan ya bijirar da kansa ne zuwa ga mai zuwa ga abin da zai cutar da shi yace wannan haramun ne bila za'i saboda ubangi ta'ala ya hana wala tulqu bi aidikum ila at tahalusa Allah ya hana mu jefa hannayen mu da kawunan mu inda zamu halaka zago wayannan fuskokin guda biyu dukkanin mu haramun ne mutum ya aikata shi ya zauna irin wayannan garuwa yace na uku mutum musulmi ya zauna a garin da wayanda ba musulmi ba sun yi rinjaye wadakila sun sun danne musulmi sun karbi garin amma kuma ba su fitini musulmi ba a imaninsu ba su hana musulmi bautar allahnsu ba ba su fitini musulmi a cikin dukiyoyinsu da rayukansu ba ko mutuncinsu ba ta sakawa sai dai zamansu a garin ko kuma mutum ya zauna a garin da mafi yawan garin ba musulmi ba ne sama ko ba ana shi addininsa ba ba su ne shi addininsa ba ba a taɓa masa dukiyarsa ba ba a taɓa min mutuncinsa ba ba hana ce addininsa ba sai dai kuma zamansa a garin to kuma hukunce hukuncen kafirci ne zai gudana a kansa ta inda da wani abu zai faru tsakaninsa da ɗan garin kaga kotukansu za a je kotuka ne wanda ba na musulunci ba za a yi masa hukunci da hukunci da ba na musulunci ba to irin wannan imam malik yace zama irin wannan garin yace akwai karhanci karhanci matsanancin karhanci misalin wanda ke zuwa zauna a garuruwan uruba garuruwan turawa wanda zai je zauna irin Amerika ko ingila ko rasha ko makamancin wannan a yanda duniya take tafiya a yanzu a ce ai ba hana shi addini ba ko za a ce ba hana shi ya sarrafi da dukiyar su ko makamancin wannan ba amma da wani abu zai haɗa shi da ɗan garin kotun musulunci za a ko kotun su za a kotun su za a to yace to irin wannan imam malik a gurinsa zama a irin wannan yanayin bai ce haram ba amma yace akwai karhanci karhanci matsananci shi yasa shak salih ibn usaimin alayhi rahmatullahi cikin shirin sanar da yadda salihina a yake magana kan zama a garin kafirai yace zama a garin kafirai idan mutum yana da yana da ilimin addini kuma mai addinin ne to yace idan bukata ta kama zai iya zama shi ma din sai in bukata ta kama kamar wata ila neman wani ilimi wanda ba mu da shi a nan akan sami irin wannan ce amma mutumin da ba shi da addini ko da yana ilimin addini don ilimin addini daban kuma addini daban ka samu mutum ya tara ilimin addini amma kuma baya aiki da ilimin ba ka samu kuma wanda dan ilimin nasa ya ta karya karya ba amma akwai dan tsagwaron bin dokar Allah kaga wanda yana da addini kenan yace irin wannan idan ya zama dole zauna in yana da ilimin addini kuma yana da addini zai iya zama in bukatar ta kama amma wanda baka bai ce ba zai zauna ba imam malai kansu yake magana shi ma mala yana gana akwai karhanci matsalanci a wannan kuma shine shi ne nasin mudawwana a kuma shine ne nasin liyar salama kamar su yin malaman malikiya kamar kamar irin su surul irin su ibn habib dama shi ibn habib duk wanda yake bibiyar malikiya daga ibn habib yana yawan saba saba malikiyanci ba maliki ne su suna gani haramci ne ba ba ba karhanci gani su suna ganin haramci ne a mataki na hudu ya ce kafirai sirin jaye kan garin musulmi sirin jaye su zo su danne garin da karfin tsiya amma kuma duk da sun yi rinjaye a garin musulmi din ba su ne su a addinin su ba ko a ibadar su ko a dukiyoyin su sai suna da karfi akan musulmin amma sun kyale musulmi su hukunci na addini su hukunci shari'a addinin musulunci yace kamar yadda ya abku as'aliya a lokacin da a rojair armarmandi ya rinjaye a lokacin da ya rinjaye a kan garuruwa na musulmi a a a a kamar yadda kuma ya faru ya faru ga a a kamar yadda ya faru a a a balabala ne garamfa shi ma lokacin da aljala'a suka yi rinjaye a kansu to irin wannan irin wannan tunda ba su hana su yin addinin su ba kawai rinjayen su kai a garin kuma suna alfarmanta addinin su to irin wannan shi ma ba dole bane mutum ya hijira ya bar garin zai iya zama a garin ba dole bane ya hijira tunda an samu irin wannan inda ta faru wasu sun hijira wasu ba su ba su ba wa'ancan ba su zargi wa'ancan ba su zargi wa'ancan ba to mataki na biyar ya zamo wasu musulmi suna da ƙarfi a garin musulmi suna da sulka kamar yadda irin turai ke zuwa su mamaye garin musulmi amma kuma sun kyale shugabannin musulmi su gaba da mulki irin yadda faransa ta yi irin tunisia misali irin abin da ya faru ga ga ga ga ga ga ga ga kairawan kairawan irin su iraki da makamantansu turai su kama ne su su ne da mulki su juya mulkin amma an kyale musulmin garin da zama su ne masu mulkin amma daga ta yake tasarrafin su ma'ana an ci su ƙarfi misalin yana tura su kai mana a nan da kaga an bar sarakunan mu su ke gudanar da komai amma kuma za ga jigon mulkin na suwaye na turawa din to irin wannan shi ma ba dole bane mutum ya hijira ya bangare isa ibn ashur ke cewa ya isha hujja zaman irin su a shi Muhammad bin Abi Zaid ni a garin kairawan a lokacin da irin wannan ya faru saboda jalalarsa da addininsa, da a ce hijira ɗin dole ne to da yi hijira ke mataki na shida shi ne garin da ya zamana abubuwa na munkari da bid'o'i da saban Allah sun yawa a cikin garin suna ta gudana abubuwa da suka saba addinin musulunci ana ta yin su kuma garin baka da dama ka hana fili ta bakin ga kawai kamar dai halin da muke ciki yanzu duk inda kake da kokari abin da zaka yi kawai ka faɗa da baki ta wannan abin da ake na bid'a da abin da ake na na munkaran ayyuka zina zina ta buɗe gidajen gala buɗe kaza sai dai ka yi faɗa ka ce wannan haramun amma da hannunka ka je ka hana ba za ka iya ba wannan shine mataki na shida irin wannan ba wani malami da yake wajibi ne kai hijira haka za a zauna a cigaba da tunasar da al'umma ana faɗa musu gaskiya ana karanta da su addinin Allah har ubangi ta'ala ya gyara mu sai to dukkanin sauran matakan kuma suna kasa da wannan sai idan wannan ya zama ba dole bane kai hijira to kaga waɗanda ba kai waɗannan ba to su ma ba dole bane a hijira shi sai ibn ashur ya ka waɗannan matakai ne guda shida dan mutum ya gane cewa ina ne gurin da idan ya samu kansa ko a wani hali ne idan mutum ya samu kansa zai hijira wajibi ya bar gari a wani irin hali ne kuma mutum idan ya samu kansa ba dole bane hijira ya bargani inda a ayar da muka karanta ya nuna cewa yin hijira din a lokacin da ta kama mutum wajibi ne inda ga shi ubangi ta ya kama wasu da laifin ba hijira din ba wanda da ba dan yin hijira din wajibi bane to da wajibi da Allah ta'ala ba zai kama su ba har Allah ya kira su da sunan wanda suka zalunci kansu to shi ya kawo wannan domin mutum ya tantance wannan abuwa din sai Allah ke ni. إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. Ubangiji ta ala ya ce في الأرض idan kuka tafiya a doron ƙasa falaisa alaikum junahun babu laifi a kan ku an taksuru mina salati ku yi ƙasar salloli in kiftin an yabce na kuma lalazi na kafaru idan kuna jin tsoron cewa katire za su fitile ku illal na kanu lakum duwan mubina Allah ta ya ce hakika kafirai sun kasance makiya ne mabayyana a gare ku ubangi subhanahu wata'ala tunda ana ta maganar yaki ana ta maganar yaki kuma yaki mafi yawa ana yin ne a halin tafiya to sai ubangi ta'ala kuma yi mana bayanin irin hukuncin sallah a halin tafiya din da irin saukin da ubangi ta'ala yau wannan al'umma din ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a lokacin su samu kansu a hali na tafiya musamman a halin da ya zama kafirai suna fitina su to sai Allah ya bayanin irin saukin da ya musu saboda kiyayyar da kafirai suke musu saboda gaba da kafirai suke da su to wannan shine abin da zamu tashi gobe insha Allah hukunce hukuncen kasar da kuma bayanin kasar kaifiya ne ko kasar kammiya ne da kuma ainihin maganar da Allah ya faɗa in kiftum an yabtuna kuma na kafaru cewa idan kafirai sun fitile ne tare cewa kuma gashi mun gani a halin aminci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kasar sallah to wannan shine abin da zamu tashi gobe insha Allah Allah ta'ala ya dace da mu wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin